بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين <coughs> وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل لك مغانا yau muna tara ne ga watan jumada a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan ɗaya shekara 2021 inda kamar yadda aka sani wannan makaranta ta sunanta wa kanta duk wani abu da zai taso wato za ta yi ƙoƙari fuskantar wannan abin gwargwadon abin da yake ainihin wato tasowa. a yau mun sa cewa za mu tattauna akwai wasu hukuk da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ne sharaɗi ko ƙa'ida wajen zaman mace da mijinta mun lura mafi yawancin mazaje yanzu ana samun matsala ta yadda za mu faɗi dalilin da ya sa za mu yi wannan karatu a yanzu abinda nake so in fara da shi kafin mu je abubuwa ne kamar haka abu na farko shine Allah maɗaukakin sarki shi yake da ikon yin halitta kuma cikin tsarin da yi na halitta bisa ga ganin damarsa sai tsara cewa namiji da mace ke so su wanzu a doron ƙasa namiji da macen nan kuma daga kowane irin jinsi sawa'un jinsin na ɗan adam ne ko jinsin da ba na ɗan adam ba amma dai Allah maɗaukakin sarki abin da yake so shi ne gudanuwar wa'annan ɓangarorin guda biyu da aka dama ga Allah maɗaukakin sarki yana ta haɗa maganan halittar namiji da mace ya ce wa annahu khalaqa zawjayn az-zakara wal unsa min nutfatin idza tumna Allah ta'ala shi halicci dangoji guda biyu sai ya ce az-zakara namiji wal unsa da kuma ainihin wato mace a wannan karatu yau wasu daga cikin maza na san da yawa karatun ba zai musu daɗi ba sannan Allah madaukakin sarki yace alam yakunu tufatan mimmani yumna Sun makana علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهي الموتى فإن الله تيوى فجعل Allah sai ya sanya minhu jikin abinda ya ainihin wato halitta ya sanya azzakara azzauje ne dangogi guda biyu Zakara akwai namiji wal wannan ne yasa Allah madaukakin sarki yayin rantsuwa Ya ce. wa ma khalaqa dhakara zakara wal unsa Allah ya rantsi da abin da ya halicci namiji da mace a kansa sannan Allah madaukakin sarki ya dunkule mana yace ga baki daya wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu mun halicce shi akwai dangi guda biyu akwai namiji akwai kuma mace sannan Allah wani wajen yace wa shafa'i wal wutr wanda shafa'i shine kwaya aini biyu wutiri shine daya wanda biyun idan ka ba ɗauka zai baka abubuwa biyu akwai negative akwai positive akwai mace akwai kuma ainihin wato namiji wannan shine abu na farko da haka da Allah ya tashi halitta mata yayi musu kamala ta wani ɓangare sannan yi maza kamala ta wani ɓangare ya sanya maza suna da naƙasu ta wani bangare ya sanya mata suna da naƙasu ta wani bangare sannan ya raba aikin akwai abin da mata ne za su iya yi maza ba za su iya yi ba akwai abin da maza ne za su iya yi mata ba za su iya yi ba mace da da ka ganta da raunin nan da take da shi banda Allah ya yi ta haka da wannan raunin to ɗaukar ciki da haife cikin da kula da shi ba zai taɓa yiwa ba don bala'in da ake ɗauka wajen ɗaukar cikin da naƙuda da haihuwa ba don Allah ya yi su bisa ga wannan raunin ba da inda namiji ne ya haihu sau ɗaya aka ce ana neman a ƙara haihuwa to turka-turkar da za a yi ba ta wasa ba ce shi yasa za ka ga cewa yadda mace za ta ɗauki ciki ta yi wata tara tana ɗauniya da shi ka ɗauko ƙwariya kawai ka kifa wa namiji ka nemo majanyi ka ɗaure ƙwariyar ka ce kana so ya yawo da ita sati biyu ya kwanta da ita ya dinga tashi da ita za ka ga turka-turkar da za a yi ba na wasa ba ne wannan shi ne abu na farko abu na biyu a ƙarƙashin wannan tsarin Allah sai ya sanya babu yadda za a yi mace a tsarin rayuwar tana buƙatar namiji namiji yana buƙatar mace aljanna ita ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yake wa ɗan adam amma da Allah Madaukakin sarki yayi aljannar sai ya ce wa ƙulna ya adamu kun anta wa zawjuka ya kai adamu ka zauna da kai da matarka a gidan aljanna wannan ya nuna cewa ɗan adam hatta a aljanna Allah yana da buƙatar ya rayu da mace ba shi kaɗai ba wannan ya sa za mu ga cewa da Allah ya tashi wasa faso sai ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko tufafi ne gare su su ma tufafi ne gare ku in ji Allah subhanahu ta’ala. da haka za mu ga Allah yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga cikin abin da ke nuna cewa akwai samuwar Allah Allah ya halitta muku mata daga jinsi irin irinku litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da su sannan waje alabai na kuma waddatan wa rahama Allah ya sanya soyayya da tausayi da jin kai tsakaninku Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan aikin da Allah yake yi la'ayatin akwai abin lura amma liƙaumin ya tafakkaruna ga mutanen da suke masu tunani ne shi yasa mutane lamba ta ɗaya a wajen Allah wajen daraja su ne annabawa amma za ka samu ƙur'ani ya ba da shaida cewa annabawan nan suna da mata a dunkule yayin da Allah ya faɗi cewa annabi wane yana da mace annabi wane yana da mace wane ma yana da ita wane ma yana da ita ya zo ya ba da labari cewa fiyayyen halitta yana da mata sai Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika mun turo manzanni kafin kai waja'alna lahum azwajan wa zurriya dukkan su mun sanya su suna da mata wanda daga matan ne annabawan suka samu zuriya da ta wanzu a doran ƙasa wannan shine to a bisa ga tsarin da Allah ya yi kamar yadda muka faɗa ya bambanta tsakanin namiji da mace a wasu gurare kamar yadda na na Maryamu mahaifiyarta haka ta faɗa cewa falamma wada an haƙa rabbi inni wada'atu ha'unsa wallahu a'lam bima wada ta faɗa ta ce walaysa zakaru kal unsa namiji da mace ba ɗaya suke ba kuma matan da su suke ɗaukar ciki da haifiwa da yayewa da shayarwa za su faɗa maka idan ciki na namiji ne tun daga ɗaukarsa da haifarsa da yayansa da shayar da shi yana da bambanci da cikin ainihin wato ya mace da haka Allah yake ce mana Allahu ya'lam ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار wannan shine to a ƙarƙashin wannan kuma za mu ga cewa akwai wasu gurare da namiji da mace Allah subhanahu wata'ala daidaita su yi musu matsayi ɗaya guri na farko akwai daidaitawa ta ɓangaren asalinsu wajen halitta da haka Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya kaga wa bassa huma rijalan kaseeran wa nisaa daga wannan ran kwaya daya Allah i hada i yada maza da yawa sannan ya yada mata da yawa dan haka Allah ya daidaita namiji da mace ta bangaren asalin su na halitta wannan shine abu na farko sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir wannan shine abu na farko abu na biyu qur'ani da Allah maɗaukacin sarki ya tashi bada labari sai ya faɗi daidaituwar mace da namiji wajen abin da ya shafi makoma da yi musu Allah ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo wa Allah ne alkiyama yana shi shi kadai da haka namiji zai je wa Allah shi kadai ne mace ma ita ma za ta je gaban Allah ita kadai ta tsaya da haka za mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wannan cewa dan adam bashi da wani abu da yayi na aiki da za a saka masa sai aiki wannan kuma mace ne shi ko namiji duk wanda ya koma gaban Allah ba wani abu da za a yi masa sakamako da shi sai abin da yana aiki kuma abin da diye Allah ya ce da sannu zai ganshi. sannan Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum ubangiji ya karba addu'ar su yace anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa bazan tozarta ladan aikin mai aiki daga cikin ku ba shi namiji ne ko mace duk mutumin da yi aiki mai kyau aka je lahira to ba za a tozarta ladan aikinsa ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa man amila salihan min dakarin au'unsa, wanda ya aikata aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana da imani falanuhyiyannahu hayatan ba, wallahi sai mun raya shi rayuwa mai kyau wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya ya'malun sannan sai mun saka masa da mafi kyawun abin da yana aiki a duniya sannan Allah ya ƙara cewa ya tsomi inna ma hadhihi alhayatid duniya mata wa inna al-akhirata hiya darul qarar wannan duniyar wato gida ne na jin daɗi amma lahira shine gida na tabbata na dindindin banda jin daɗin sai Allah ya ce man amila salihan wato man amila sayyi'atan duk mutumin da ya aiki mummuna wala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwatankwacin abin da na aiki mummuna din amma wa man amila salihan min dakarin aw unsa wanda yi aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana da imani sai Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab to wa'annan za a shigar da su aljanna kuma za a azurta su ba tare da lissafi ba kaga wajen mace za ta koma zuwa ga Allah duk abin da ta yi na aiki mai kyau ko mara kyau kan shi Allah zai tsaye da ita yi mata sakamako to haka ma namiji a wajen makomarsu a wajen Allah Allah ya daidaita su ya musu makoma A duk gabaki ɗaya za a dawo wajen Allah abu na uku shine wato daidaita su wajen kitabi na shari'a sai wasu gurare da suke ‘yan kaɗan. Satifiket guda goma ake da buƙatar namiji ije wa Allah da shi ya shiga aljanna shi ma ake buƙatar mace ta je wa Allah da su kaga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا Ka ga anan wajen babu bambanci yadda ake da buƙatar namiji ya je wa Allah da wayannan certificate ɗin guda goma haka ake buƙatar mace ita ma ta tafi ma Allah da su da wajen uslubin magana na shari'a wajen cancantuwar zancen in an faɗi maza a faɗi mata musulmai mata maza musulmai mata mumine maza mumine mata masu da'a ga Allah maza masu da'a ga Allah mata masu gaskiya maza masu gaskiya mata masu haƙuri maza masu haƙuri mata masu wato jin tsoron Allah da kankan da kai maza haka mata masu sadaka maza masu sadaka mata masu azumi maza masu azumi mata masu kiyaye farjinsu ba sa yin zina maza masu kiyaye farjinsu mata masu zikirin Allah da yawa maza masu zikirin Allah da yawa mata wannan shine abin da ake bukata abu na hudu shine daidaita su ta bangaren hukunci Allah ya faɗi cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima yadda idan namiji isa ta za a yanke masa hannu haka ma mace in ta yi sata haka za a yanke mata hannu da haka gurin hukunci Allah ya daidaita su ya musu matsayi ɗaya sannan abu na biyar shi ne daidaita su wajen shigar da su a cikin abin da ya shaharka ta famili usra tsakanin haƙoƙi wanda mace tana da waɗannan haƙoƙin da suka zama wajibai a kan mijinta kamar yadda namiji yake da haƙoƙin da suka zama wajibi a kanta shi yasa za mu ga Allah sai ya ce na mislul alaihin alaihinna bil ma'aru yadda maza suke da haƙƙi akan matansu akwai irin kwatankwacin wannan haƙƙin na mata su ma akan mazansu amma bambanci kawai shine walin rijali alaihin na daraja maza su suna da wato daraja ta cewa Allah ya ɗauko su ya sanya su su ne shugabannin da ake so su jagoranci mata don a samu a tsira tare a gudu tare to sannan abu na shida shi ne duk wani mutum da ka sani a doron ƙasa duk yadda kake ganin shi da daraja yayin da a tsarin Allah bai yi ba zai yi su annabawa mata ya ce wa ma na min qablika illa rijalin nuhi ilaihim min ahli ƙura. ba mu taɓa turo wani annabi ba kafin kai mazaje muke turowa daga cikin mutanen wannan garin Allah ya ce a falam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khairul lil ladhina taqwa fala taqilun malamai sun tabbatar da cewa Allah bai taba aiko wata mace a doron kasa ba sunanta wato manzuwa ko manzanniya kamar yadda ake samun namiji manzo a ce ga mace manzanniya ba a taba samu ba amma tare da haka duk namijin da ka gan shi kuma a doron ƙasa annabin mace ce ta haife shi ta kawo shi duniya in ka cira annabi adamu da aka ɗaya ɗaya wanda duniya ce alfahari da shi wanda babu kamar kamarsa ne annabi muhammad kowa ya san cewa mace ce ta kawo shi duniya ita ce nana aminatu wanda wannan yana daga cikin wato daraja da ƙima da Allah ya yi wa su matan to ‘yan uwa babban matsalar da muke fuskanta yanzu akwai wasu matsaloli da suka taso wanda nake so zan yi bayani a kansu a ƙarshe abu na farko shi ne hadisi ya tabbata daga aunu bin abi juhaifa daga babansa ya ce akan biyu, sallallahu alaihi wasallama baina salman wa baina abid darda annabi da ya je garin madina sai kulla alaƙa tsakanin salmanul farisi da abu darda fazara salmanu abu darda sai salmanu ije ya kai ziyara wajen abu darda fara'a umma darda sai ya ga ummu darda mutabazzilatan kada kada ko wanka ba ta yi ba ta kwalliya ba ta koma faƙala laha sai abu darda salman al ya ce mata ma sha'aluki aka yi na ganta haka ƙala sai ta ce a abu darda Ɗan uwanka Abu Darda salahu lahu hajatun fi dunya ai bai da wata bukata a duniya domin mutum ne da an yi sallar isha'i zai fara sallar nafila sai asuba in gari ya waye ya tashi da azumi ya ji ya ɗauko ‘yar mutane ya ajiye ta amma ba shi da ta Waja a abu darda sai abu darda izo, fa sana alahu ta'aman sai yasa aka yi wa salmanul farisi abinci, qala sai ya ce masa kul qala fa inni sa'imun ya cewa Salmanu al-farisi ga abincin nan an yi kace amma ni azumi nake qala sai abu dar salman al-farisi yace ma ana bi akilin hatta ta akula ni bazan ci ba har sai ka ci sai sai ce fa akala sai yace falamma kana al-layl lokacin da dare yi zahaba abu darda ya qumu sai abu darda ya tashi dan yi sallah da daddare to a lokacin sai salmanul al-farisi janyo shi ya ce masa dawo ka kwanta lokacin sallah bai ba ya sake tashi ya sake janyo shi ya sake tashi ya sake janyo shi har sai da ɗaya bisa uku na dare i to lokacin ne sai salman al ya ce to tashi mai sallah lokaci ya yi to shi abu jarda yana ganin wannan wani irin aboki ne da annabi ya haɗa shi da shi a ce mutum ni na saba yin sallah kullum da daddare kun ga ai sallah abu ne mai kyau na saba yin azumi ya zo ya hana azumin ya hana sallah amma kuma faga matarsu ya auro ya ajibe da lokacin ta kwata-kwata ta wannan lokacin ne kafin su rabu sai salman al-farisi ya ce wa abu darda inna li rabbika alayka haqqan ka sani fa Allah yana da haƙƙi a kanka shi yasa ce ka bauta masa amma wa li nafsika alayka haqqan kuma ranka tana da haƙƙi a kanka shi yasa Allah bai yadda ka kallafa mata abinda ba za ta iya ba sannan sai ya ce masa wali ahalika alaika haƙƙan iyalanka suna da haƙƙi a kanka wata yarinyar za ka ga ba wai unguwa ba ko gari wata ƙasa wani zai rabo da ita ya auro ta ita wani gari da ita ƙasar da ya taho da ita duk duniya ba ta da wa ba ta da ƙani ba ta da uba ba ta da uwa ba ta da dangi ba ta san kowa ba sai shi sannan a lokacin da ya raba ta da kowa na ta ya ɗauko ta ya kawo ta kuma sai ka bai da alaka mai kyau da ita to shi ne yake ce masa fa a'ati kulli zai haƙƙin haƙƙa to duk wani kuma mai haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi kenan yi ibada ibadar da ba za ka takura wa kanka ba ka cutu sannan kuma kanka kakka ɗora mata aikin da yake ya fi ƙarfinta ka zo ka samu kanka cikin matsala sannan kuma iyalanka suna da haƙƙi a kanka sai ce ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa da gari ya waye salman farisi abu za ya zo ya ambata wa annabi cewa gafa abin da ya faru abokin da ka haɗa ni da shi je ga yadda ta ƙare faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wallahi abin da salmanu ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka Ka ga wannan ta zamanto sunna ce ta ƙaririya an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko an yi an bashi labari aka zo annabi ya tabbatar da cewa haka abin yake to wannan ne yasa hadisin al-Imam Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai an bai da haƙoƙi zuwa ga masu ranar alƙiyama annabi ya faɗa ya ce wallahi hatta yuƙa da lishatil jalha'i min shatil ƙarna akuya mai ƙaho da ta yi amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho a nan duniya ta sai an sa wa mara ƙahon ƙaho a gaban Allah ta rama tunkurin da aka yi mata shi ya sa alƙiyama Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce alyoma tudu za kullu na maka sabat la zulma alyawma babu zalunci Da wannan zaluncin kuma yanzu shi ne abin da izo a da cikin abin da muka lura da shi kaso saba'in na mata hausawa sukan yi sa'ar mazaji mazajin su ne ba su cika sa'ar mata ba amma yanzu a shekarun nan yanzu bil'aksi abinda yake faruwa kaso saba'in na mata yanzu da suke zaune a gidajen aure su suke shan bakar wahala yanzu wannan muna faɗa ne saboda 'yan rigingimu da suka 'yan faru na kwanan nan wannan ya samu yin wannan karatu yanzu saboda matan suna kuka da cewa malamai na yawan tara su a islamiyu da duk wuraren da suka samu dama ko da yaushe suna ƙoƙarin faɗa musu ga yadda ya kamata su dinga kyautata wa mazajensu amma ba su ji malamai sun cika karatu ba akan ga yadda ya kamata su kuma mata su dinga kyautata wa mazajensu wa ka'annama kai ka ce kamar matan ba su da haƙƙi akan mazan mazan ne kaɗai suke da haƙƙi akan matar. A kowace ta turo saƙo da ta faɗa kenan ta ce malam Allah zai tambaye ku akan haƙƙinmu domin kullum kun matsa bayani ga wajibin da ke kanmu na mazajenmu mu sauke musu amma ba ku matsa bayani cewa ga wajibin da ke kan mazajenmu ba su masu sauki kuma gashi Allah yana cewa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf <coughs> yadda <coughs> mata maza suke da haƙƙi a kansu mata ma suna da haƙƙi a kansu to wa'annan haƙƙoƙin rashin sanin haƙoƙin kowane ɓangare da yadda za a kare su yana cikin abin da yanzu yake kawo marayuwar aure tarnaƙi da rashin zaman lafiya tsakanin ɓangarorin mazan da ɓangarorin matan a gurguje ba zan iya faɗar su duka ba amma zan faɗa yau wataƙila gobe mu ƙarasa na farko kaga akwai almaharu wanda shi ne as-sadaqu Allah ya faɗe shi a Qur'ani yace wa atum nisaa sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin su sannan yayin da aka kawo sadaqat sai aka yi idafar sadakin zuwa gare su ka dukkan malaman loga suka ce a nan wajen idafa ce litamlik yana yana nuna cewa mata su kaɗai suka mallake sadakin ko babanta ne ikarbi kuɗin icinye ta hanyar da bai dace ba aka je lahira su ya biya shi yasa Allah sai ce fa in ibna lakum an shay'in min hunasan fa kulu hani an mariya sannan ba a cewa ka ci ta hanya mai kyau sai ya zama zamanto a'a haka kawai ana zaune ba tambayar ka kai kai ba tambayar ta kai ba ba ranci ka zo ma ba kawai tana ka ta ka ta dauko ta cewa na gashi na baka shikenan amma in neman rance ka taho cikin sadakin kace ta baka saboda tana jin nauyinka ba za ta iya hana ka ba ba tare da tana so ba ta ɗauka ta baka dan kada abin ta ƙi ba karantin ya zama matsala kuma ka je ka cinye kuɗin wallahi duk wanda ya karbi wannan kuɗin ta wannan hanyar ya ci wuta balbal shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗa yana cewa fa mastamta'atun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi na auren matar to ujura ujurahunna farida ku ba su sadakin wannan Allah ne ya farlanta haka sannan Allah ya ce hunna bi izni ahlihinna wa ujura ujurahunna bil ma'aru lallai ku ba su sadakin ta hanyar da ya dace da shari'a hadisi ya tabbata hadisin Abdullahi ɗan Umar annabi ya ce inna a adh zunubi inda Allah yana daga cikin mafi girman manya-manyan laifuffuka a wajen Allah rajulun waje mar'atan mutumin da ije ya auri wata mace falamma qada hajatahu lokacin da ibiya buƙatar sa minha daga ita matar tsallaka ha sai sake ta wa zahaba bi mahariha dama sanda aka yi auren babu sadaki an ce an ɗaura auren sadakin bashi ne in ya samu zai biya bayan da ya aure ta sadakin bai biya ba daga baya kuma bayan ya riga ya gama biyan bukatar shi da ita sun matsallaka hasannan sai ya sake ta to wannan abin da annabi ya faɗa ba ya ce mafi girman laifi a gurin Allah menene dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta yadda a ɗauki aure a bayar bashi saboda tana so a yaƙi zina kuma duk lokacin da farashin aure yawa to dole farashin zina sai ya yi ƙasa sanda kuma duk farashin zina ƙasa sanda kuma farashin aure yi ƙasa aka sauwaƙe hanyoyin yin shi to za ka samu zina za ta yi ƙaranci cikin mutane na so a ce na turo wani audio a wayar can wanda da safen nan aka turo mu ana buƙatar amsa da za ku ji mamaki ƙwarar gasken gaske ta yadda tsaurara hanyar auren yana ɗaya daga cikin dalilan da yake haifar da waɗannan matsalolin shi yasa yanzu ƙasashen da aka ci gaba irin saudiya da akwai arziki sai kaga an kafa kwamiti lokaci ɗaya ana iya wa samari mutum dubu aure akwai wayanda za ka ga su tara kuɗi su yi aure ne ba za su iya ba amma kullum suna da hanyar da za su je su nemo kuɗi su ciyar da mace don a wannan ne Allah ya ce wa an kihul a minkum wa wanda suke da sana'ar da za su yi ba za su iya tara kuɗin su yi aure ba ne to ku taimaka masa su yi auren shi yasa Allah ya ce in ya kunu fuqara idan talakawa ne yanzu to Allah zai azurta su daga ainihin wato falalarsa to kaga wannan sadakin yanzu akwai mazan da akan yi alkawari da su amma ba sa yi mutum za a ɗaura auren bashi ba zai biya ba da yawa daga cikin maza yanzu kaga suna ta kuka kan maganar laifi akwati ya yi tsada saboda su ma baƙaƙen azzalimai ne yawa ni wanda suke maganin cewa a daina laifi ma'ana kayan aure ni ban tare da su ban yadda da wannan fahimtar ba saboda dalili kamar haka ni na aurar da yarinya na san wahalar da iyaye suke sha idan za su aurar da ya galibin amfanin da namiji yake na siyan kaya idan zai aurar da yarinya kaso goma tara kansa yake koma menene dalilin da yake sawa iyaye za su ce sai an yi wannan kayan sau da mafi yawancin maza ba su saba da yin matansu ɗinki ba idan suna samun kuɗi masu ɗan ƙoƙari fa su ne waɗanda suke musu ɗinki su biyu a shekara sallar ƙarama su sallah babba wallahi yanzu ina da kes akwai wacce ta ce min mijinta wajen shekara goma tun da suke a shekara goma nan wallahi bai taɓa ɗinka mata kaya ba in ka ganta ko a sallah in ka ganta da kaya ita ta ɗinka makanta amma shi ya siyo kaya ya ba ta bai taɓa yi ba wannan dalilin ya sa kake ganin wasu daga cikin iyaye sai su ce sai an yi kayan tun da mazan bayi suke a kai a kai ba ta yadda kafin kayan su ƙare yau da gobe ta ƙuƙulla ta sai wasu to idan kai ka ce a daina laifi saboda kana shan wahala wajen tara kayan akwatin me yasa baka ce iyayen ba idan zaka auri yarinyar kawai zaka ba da sadaki in sun tashi su kawo maka ita tsoratta kai da baka jin tsoron Allah su siya maka gado su siya maka katifa labalayen ɗaki kujeru a siya maka tibi da bargo da fulo da zanin gado har da shinkafa da manja a kawo maka duk wannan kai da a zo a yi maka gara duk wannan kai baka ce wannan al'adar ba ta da kyau ba su su daina saboda kana baƙin azalimi kai sai ka ce daga ɓangarenka. ya kamata a kashe wannan su kuma daga ɓangaren su bai kamata a kashe wannan ba inda za a yi adalci kamata ya ka ce yanzu abin da ya kamata a fito da shi duk wanda ya ga yarinya yana so a zo kawai a biya sadaki a ji ya kama ɗaki shi zai mata kayan ɗakin komai da komai ka abin da iyayen da su yi su ɗauko ta su kawo mai shi kenan inda a ce ma da wannan tsarin watakila da irin yadda ake tamfarin da auren da an samu sauƙin shi kuma ya zama to kwandishan ɗin idan ka sake ta tun da kayan kayi ta da su za ta kwashi kayan ta yi gaba da su walfauru da gaggauta a farin farin ne ta yi gaba to za ka ga za a samu sauƙin wannan auren da haka malaman da suke ba da fatawa suke cewa wai daga ɓangaren maza a daina yin akwati ga mata sanda za a aure su tare da akwatin amfanin ga namiji yake dawowa dan da gidan take zuwa kayan shi shi ta take sawa yana ganin kayan to idan kun ce a daina wannan ba daidai bane to ku dawo kuma ku ce su ma iyayen ɗawainiyar da suke mazajen a daina wannan shine adalci wannan shine adalci saboda haka za mu jira za mu ji yadda za a yi akan wannan don wasu guraren na ga hadda sarakuna duk sun shiga cikin cewa a daina yin wannan kayan auren amma kuma ba su shiga cewa su kuma iyaye ɗawainiyar yadda ake ɗora masa ba su su daina wannan tilka idan kisa mutum diza rabo ne wallahi wanda ba adalci ba to wannan shine abu na farko abu na biyu wanda yake cikin haƙƙin mata da ya zama wajibi maza mazaje su dinga kiyaye musu yanzu aka yi watsi da abin shine akwai al'infaƙo alaiha siyarwa akan ainihin wato matar siyarwa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i maza ne shugabanni akan mata sune qawwam din na ka imam ibn kasir ya fassara cewa sune shugabannin da Allah ya ɗora musu wajen kula da masalihu na matansu sai ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita sashen su akan sashi ta wata hanya ta hanyar namiji ya tsayuwarsa akan al'amari ya bambanta da tsayuwar mace akan al'amari sannan sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim saboda kuma abin da mazan suke yin infaki suke ciyarwa na dukiyarsu akan ainihin wato mazajen wannan shi ne dalili to don haka yayin da mazan suke yin a akan dukiyarsu wannan shi ne dalilin da ya sa namiji ya zama ƙawam a kanta. to yanzu wannan haƙƙin faɗi ciyarwa da yawa daga cikin maza yanzu sun yi watsi da shi wasu suna auren mata kuma suna so matan ne za su ci gaba da ɗaukar ɗawaine su su ciyar da su wannan shi ne baƙin zaluncin da da yawa daga cikin maza suke yi mutum ya auro mace kuma yana jiran matar ita ce za ta je ta aiki ta samo kuɗin da za ta zo ta ɗauki nauyin shi ta riƙe shi a nan wajen wata mata suka zo min da mamata tana kuka ta je ta karɓo kayan mutane bashi na kusan naira miliyan ɗaya da wani abu a lokacin da take karɓo kayan nan ita take ciyar da shi mijin ta biya musu haya ta biya ma yaran kuɗin makaranta daga ƙarshe da kuɗin mutane ya karye mata a wuya sannan kuma mijin ya zo ya sake ta wadda mai za ta je ta ciwo bashin mutane gashi yana zaune fa katan banza take zuwa ta je ta ɗauko kayan ta biya musu kuɗin haya ta zo ta abinci ya ci a lokacin duk bai tambaya ina take samu kuɗin ta biya ma yaran kuɗin makaranta nan suka zo suna neman dan Allah wa zan samu su ba da jinginar gidansu ya ba su naira miliyan ɗaya da rabi don ta biya bashin da ake binta wannan fa shine halin da ake ciki to in faƙi hadisin hakimi bin mu'awil qushairi daga babansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce na tambayi annabi ma haƙƙu zaujati ahadina alaihi menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da yake da shi akan matarsa sai annabi ya ce an tut'ima maha idza ta'imta ka ci yadda ita idan ka ta abinci to yau ka kalli rayuwar maza ka gani da yawa yawan su abincin da suke ci ba shi suke ciyar da matansu ba ga da safe zai barta da koko da ƙosai da katta kafara idan ya batta da katta kafara sai ya gaba dama jiya da zai shigo da raguwar tsiransa ya shigo sai ya tafi gurin mai shayi sai ba da tsiran sai ce a haɗa masa indomi da kwai sannan ya ɗauko gwangwanin madara a juye masa ya sha daga nan zai tafi kasuwa abincin da za a kawo masa a kasuwa rabin shi abincin rabi nama da daddare in ya taso haka zai sake biya wani restoran ya ta abinci ya zo yana saƙwala harshe ya je saboda mugu ne baƙin azzalumi ne ya nuku buhun masara guda ɗaya ya zo ya aji. wannan buhun masaran da shi za su in sun sha koko da safe da shi za su yi tuwo da rana da shi za su yi da daddare kullum babu sauyin abinci in an yi magana sai ce ya za a ce ba abinci buhun masara fa yana nan ya aje kuma shi ba ba irin wannan abincin yake ci ba a gida akwai bambanci ka fita <clears throat> kana namiji wani uzuri ya gitta maka ka ci abinci a wani guri wanda ba kullum ba wataƙila a wata bai wuce faru so ɗaya ko so biyu ba ko so uku wannan uzuri ne wanda yake are amma kamar yadda shi ɗabi'a ya zamanto kullum ba ka cin abinci a gidanka sai a wani guri kuma irin abincin da kake ci daban da irin abincin da kake ci da matanka wallahi wannan nau'i ne na zalunci da da yawan maza suka gina a kan shi yanzu yau karatun namu ba daɗi yau eh yau karatun ba daɗi yawa haka ake kuma sun sani sun san abin da suke wannan shi ne abin da ake tsakani da Allah da haka yana da kyau maza su ji tsoron Allah wannan nauyin na infaki su gyara shi wallahi ba wani namiji da zai zama yana da mutunci sanda zai auro mace ya zamanto ba ka iya ɗaukan nauyinta wajen ciyar da ita abinci shi sa na ce wannan karatun yana da yawa cikin kwanan nan kamar yadda aka sani mun samu koke-koke da yawa hmm? Ka ga wata mace mijinta yana ba ta naira ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da ainihin wato hamsin ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin yara nawa yara bakwai shida ita ta bakwai a ɗari biyu da hamsin ɗin da shi za su ci abinci da safe da rana da daddare akwai wacce a kwanan nan ma yara biyar abin da ake ba ta naira ɗari ko ɗari da ashirin naira ɗari da ashirin da shi za su ci da rana da ita da yara su shida da shi za su ci da daddare haka ake yi naira ɗari da ashirin haka ake yi to ta yaya za a yi a rayu irin wannan kuma shi mijin bai ba yadda za a yi ya ce wai zai rayu a kan naira ɗari ko ɗari da ashirin daga rana zuwa dare kullum ƙarya yake wannan shi ne rayuwar da ta mamaye maza yanzu na zalunci to wannan shi shine al'infaku ne haƙƙi na biyu to da yawan maza yanzu gaskiyar magana sun yi watsi da wannan sai zama rayuwar turawa sun shigo mu wani yana ganin ya auro mace ya ajiye ta yana ce da ta kamar kato banza yake cewa ya ma zama dole in ya fita ya tafi neman kuɗi ita ma fa ta fita ta tafi neman kuɗi ya kawo kaso 60 ta kawo kaso 40 a tafiyar da gidan in ba haka ba shi yana ganin ba wani dalili ya je ya auro katuwar banza ko kuma in wani ya gama ta tana fita ta je ta yi aikin ko tana wani business to nauyin ma da Allah ya dora masa haƙƙinsa ne sai watsi da ita da an yi magana sai ce ai tana neman kuɗi tana samun kuɗi ta yi mana da kuɗin ta ko da haƙƙin da ba Allah ya ɗora mata ba shi ya ɗora wallahi a ji tsoron Allah wannan abin a daina yin shi wannan shi ne sannan abu na gaba sai maskan wajen zama inda za a zauna in namiji ya auro mace haƙƙi ne a kan shi sawa'un zaunawa za a yi wato haya ne ko ginawa zai yi Dan abin da Allah ya ce kenan askinu hunna min haisu sakantun min wujidukum ku zaunar da su inda kuke zaune inda kuka samu to inda kuka samu din zai iya zama gini kai sannan zai iya zama haya ka ɗauka to yanzu sai ka ga ɗaki ne fa ciki da falo wani saboda baƙin azzalumi ne zai ƙara aure maimakon ya je ya sake neman wani gidan haya ko ba komai matan idan suna ɗan nesa da nesa za a ɗan samuwa zaman lafiya to sai ya zo tana da yara hudu ko biyar ɗakin dama bai gama isarsu ba yaran a falo suke kwana sai ya zo ya ce zai ƙara aure sai ya zo ɗakin sai ce zai toshe ƙofa ɗaya ko a ja labule wacce zai auro yanzu ita ta dawo tana da yara hudu ita ce ta biyar tana amfani da ciki ɗaki ɗaya sannan wacce zai auro ta koma ita ce amfani da ciki ɗaya in an yi magana ya ce tana bakin ciki da sunan manzan Allah in ta matsa daga ƙarshe ya sake ta ce ya gane cewa tana bakin ciki akan auren shi Wala wannan yana cikin abin da ake abu na hudu shine husnul mu'ashara bil ma'ruf kyakkyawan mu'amala ta hanyar da ya dace wa talaqatil wajhi da sakin fuska wal kalimatu tayyiba da magana mai daɗi jama'a abin da yasa nake wannan bayani nake wannan karatu wallahi wasu abubuwa ne suke faruwa marasa daɗi da mu ga cewa magana mai kyau Allah madaukakin sarki ya ce mana wa qulu lin-nasi husna ku fada wa mutane magana mai kyau wajen raba dukiyar gado Allah ya ce wa idza adara al-qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga wanda suka halatto ba su da gado Allah ya ce a ba su dan wani abu sannan a faɗa musu magana mai daɗi sannan imu imu Allah ya ce mana ya ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan salida, al-imam ibn kasir a ƙarƙashin waccan ayar wa hunna bil ma'ruf yace wa hunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum ku dada da zantanku wa hassinu af'alakum ku kyautata aikinku wa hay'atikum da kuma sifakku bi hasbi qudratikum gwargwadon ikonku kama hibbu zalika minha kaman yadda kake son wannan daga mace to mafi yawancin mu ka ga yanzu wallahi ana gane cewa kaso goma a cikin mu maza yanzu idan ka ga namiji ya ɗauko riga sabuwa ya sa da hula za ka ga akwai wani muhimmin abu da yake da shi a waje in ba haka ba ba zai ba ya zo ya wanka ya sa kaya masu kyau ya zauna a gida mai gida mai ya faru ya ce wallahi duk wannan wankan da kike ganin nayi ne saboda ke babu inda zani dan ke kawai nayi to za ka ga ba a samun wannan ba a samun wannan ba a samun wannan ba a samun wannan to da haka za mu ga cewa ba a samun wannan da haka sai ce faf'al anta biha mislahu kai ma ka aikata wa matarka kama ƙala ta'ala kaman yadda Allah ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf sannan manzon Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairum khairukum li ahlihi mafi alherin ku shine mafi alheri ga iyalansa annabi ya ce ni na fi ku zama mafi alheri ga iyalaina sannan ga hadisin abdullahi bin salam da ya ce lamma kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam almadinata ce in jafalan nasu qiblahu lokacin da annabi ya je garin madina mutane aka yi dafifi kowa ya dimfara annabi ya ce wakila yace aka ce kadima rasulullahi kadima rasulullahi naji ana cewa annabi ya gabato annabi ya gabato yace ce kadima rasulullahi salasan lallai annabi ya gabato har su uku yace faji'tu fil nasi li anzura nazu dan in kalli annabi yace falamma tabayyantu wajhahu lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni arabtu anna bi laysa biwajhin kazzab ya ce ina kallon fuskar manzan Allah na gane ba fuskar makaryaci ba ne fa kana awwalu shay'in huta takallama bihi farkon abin da na ji annabi ya fara magana a kansa an kale ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku da sallama wa yi ta'ama ku ciyar da abinci wasilul arhama ku sadar da zumunci wa sallu bil layli wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam kaga wato afshu salama wa at'imu ta'ama wa salil arhama wa sallu bil layl wan nasu biyam tadkhulu al jannata bis salam wa bi salam to wannan shine abinda annabi ya faɗa to yanzu abun bakin ciki da yawa yawan mu zaka samu cewa ana gane bambanci tsakanin yan matanmu da matanmu duk wanda kaga an kira shi ta waya kafin ya dauka ya kalli wayan haka yayi murmushi a cikin ladidi kenan to billahi lazi budurwar shi ce amma da ka ga mutum an kira shi yana faɗa yaushe na baro gidan ku ba dama mutum ya zo sai kun dame shi wallahi za ka ga matar shi ce shi yasa akwai wanda da matar shi ta aka ba da shawara cewa ya kamata irin test din nan akwai ran da wata mata da ta ga mijinta ya rubuto test ya yi mata maganganu wallahi tana kwance da ta tashi ta ɗauki wayar ta duba wai ko anya shine kuwa ko dai wani ya sace wayar mai gidanta ne turo mata sako da layin nan bata sani ba saboda me ba ma yi akwai wanda irin wannan matsalar da ta faru nan suka zo gabana ta ce malam gashi nan ka tambaye shi me bana mai na kyautata wani abin ma da nake mai ni ba zan faɗa ba amma shi in ya isa ya faɗa maka abin da yake faɗa wa ya kara maka lahu ai shi dan siyasa yana kamfen ne kafin ya ci zaɓe in ya riga ya ci zaɓe yana maganar kamfen kuma kaga maganan ya ce wai yana son ta ya nuna mata ƙauna ya janyo ta a jiki a wannan wai yana yi ne kafin ya aure ta tunda an riga an aure ta a ya riga ya yi kamfen ya riga ya ci ba ta ita ake ba inda sai dai idan wani takaran ya zo za a tafi wani zaɓen sannan ake ta yin tata wannan shine abin da yake faruwa to jama'a ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ni wannan karatun hankali na ne ya tashi a cikin ‘yan kwanakin nan wasu matsaloli da suka faffaru a an samu kisa-kisai ne na wasu daga cikin mazaje matansu suna da alaƙa da wasu mazan a waje cikin kisa-kisan da aka zo min da su wajen guda goma na irin waɗannan matsalolin wala a cikin guda goma ɗin nan bi ne kawai na iya fahimtar cewa son zuciya ne ya ɗibi matan amma wallahi takwas daga ciki wallahi mazajen su ne silar faɗawar matansu wajen ya zamanto suna da alaƙa da wasu mazajen yanzu cikin abin da na fahimta ‘yan kwanakin nan dalilai daga cikin guda hudu da suke sa ka ga tana da miji tana da alaƙa da wasu mazajen dalili na farko shi ne. za ka iya ganin yarinya tana da shekaru ba su da yawa sai ya ɗauko wani dattijo wanda ba ma haifarta ba ya yi jika da ita ko tattaɓa kunna da ita sai a haɗa ta aure da shi saboda yana da arziki idan ka kalli ɓangaren rayuwarta a lokacin da take mace ƙarama ma kuma take da sha'awa mai ƙarfi shi kuma sa'awarsa ya riga ya ja ba zai iya biya mata bukata ba akwai wanda sun zo nan gaba na rikicin da ta faɗa min kenan ta ce da zaran sun fara wasa da shi kafin ma a kai ga ya fara jima'i da ita shi ya riga ya yi inzali ya fitar da mani ta ce ita kuma lokacin sha'awa ya riga ya motsa mata kuma babu yadda za ta yi to kaga sannan iyayen yarinyar su suna kallon saboda arzikin da mutumin nan yake da shi ba zai yi ba su batta ta motsa don ta kashe a wurin nan sai ta ja musu wa matsala da haka in ta motsa sai su ce mai tarasa kaga wannan to wannan na daga cikin dalilai yanzu na farko da yake sawa Ka kaga yarinya mace ga ta tana da aure amma tana da alaƙa da wani namijin a waje duk lokacin da namiji aka yi aure aka samu intabal na shekaru da yawa ya zama bai iya biya mata bukata wallahi dole in ko dai a kashe auren ta nemi daidai ita ko kuma tana gidan auren sai ta yi alaka da wasu maza wannan shine abu na farko abu na biyu da yake haifar da haka ɗaukar auren yarinya a aurar da ita ga wanda ba ta so dole akwai iyayen da suke rantsuwa da Allah su ce wallahi ko gawarta ne sai sun kai gidan yayin da ko aka ɗauki mace aka aurar da ita bata so to dole kuma za ta kalli mijin da bata so babu yadda za a yi kwantar mata da hankali wa take da alaƙa da shi a waje kafin ta aure ta ci gaba da alaƙa da shi zaman auren zama na lalura idan tana jin tsoron iyayen ba yadda za ta yi amma dole ta nemi wani ta alaƙa da shi a waje wanda zai ɗauke mata kewa wanda take ganin shi zai gamsar da ita ya biya mata buƙatarta to in ya zamanto cikin samarin da ta alaka da su a waje wani bai da tsoron Allah in wani ya kau da kai akanta wani ba zai iya kau da kai akanta ba wannan shine dalili na biyu dalili na uku da ke sa ka ga mace na da alaka tana da aurenta shine akwai wannan infaƙin da muka yi magana a kan shi na faɗa na ce yanzu akwai matar da ta zo nan wajen tana da ‘ya'ya guda shida ita ce ta bakwai mijin abin da yake ɗauka ya ba su naira ɗari biyu da hamsin a ɗari biyu da hamsin ɗin nan shi za su ci abinci da safe da rana da daddare wannan ya sa ta dole ta fara shiga harkar kasuwanci kauye. ranar nan kawai aka waye gari mijin ya ce ba za ta sake zuwa ko ina ba kuma zaɓin sabi ne ko auren ko kuma kasuwancin ta zo ta same ni nan nace in kin koma ki ce duka zaki auren kuma zaki fita neman kuɗin idan ya matsa shi ya zaban miki ɗaya. wannan shine abin da ake sannan kwanan nan mun samu kes ka ce tana da 'ya'ya guda biyar amma ana ɗaukan naira ɗari biyu ko naira ɗari da ashirin ana bata da ita da yara biyar da naira ɗari da ashirin za su rayu da rana da daddare yau in wannan abin yana faruwa sannan kwanan nan mace ce tana da miji mijin nan matan nan kwanan nan fa ta zo nan wajena da ciki ta haifar masa ‘ya'ya guda ɗaya har guda goma sha hudu da cikin na sha biyar ta zo a cikin mutum sha biyar ɗin nan ɗaya ne kawai ya mutu ta aurar da biyu ragowar na gabanta da na bincika cikinsu akwai mutum biyar wai saboda babu ba wanda aka yanka wa ragon suna amma ana cikin wannan yanayin fa mutumin ya ƙara aure ba saboda baƙin azzalimi sannan ana cikin haka sai ya zo ci yana so ta tashi ta koma ƙauye su koma ƙauye da zama shi zaman can ya mai abin nan ta ce ita ba za ta koma ba nan inda suke zaune gidan babanta ne da babanta ibar mata gado sai a rufe wata ɗaya bai iya ɗaukar ko sisi ya bata ba haka fa ake rayuwa to wannan yakan tilasta mata bari su fita su je su nemo abin da za su kare mutuncinsu daga kare mutunci kuma sai a rasa mutunci ɗazu na ba da labari da asuba a nan inda muke karatun nan nan wata mata ta zo ba ta da aure ba zawara ce ta zo min da bukata na karanta ta kafin ta gama bayani na gane abin da ta zo da shi da halin da take ciki gaskiya take tana gamawa sai na kirga kuɗi sai na bata da na bata kuɗi nan ta zauna matan nan ta dinga kuka na tambaye ta mai kikewa kuka abin da take faɗa min ba ta taɓa tsammanin za a samu wani namiji wanda zai ɗauki wannan kuɗin ya bata ba ba tare da ya faɗa mata magana banza ba yana a attempting yana so zai kai kanta amfani da ita saboda ta gwada mafi yawancin maza ta gani ba za su yi abu don Allah ba sai idan akwai wata bukata da za su biya ta kansu ta ce min wallahi wannan kuɗin da na ɗauka na bata kwanan nan akwai wanda ya ɗauki irin wannan kuɗin ya bata kafin ya bata wannan kuɗin sai da ya zina da ita wajen so biyar kafin ya ɗauki irin wannan kuɗin ya bata wannan fa shine halin da ake ciki shi sa an ka tafi kasuwanni da yawa sai ka ga mata sun ci kasu an tafi cin kasuwa ka ga mata mace a saman tan tebur ofin bodi ta hau ka san wannan iskan kuwa irin wannan iskan ta saman mota ko namiji ne yake ɗibar ta cikin sanyin nan kasan sai asara ne amma haka za ka gama ce a ofin Bodi cikin sanyin nan ta fito daga guri mai nisa zuwa guri mai nisa tana neman abin da za ta yi don ta kara mutuncin kanta wannan ya faru ne sakamakon rauni da gajiya da mafi yawancin mazaje suka yi to wannan yana haifar da matsala wajen duk lokacin da kana namiji nauyin da Allah ya ɗora maka na ka nemo ka tsara mutuncin matarka ba sai ba ta ita ta nemo wani abu to garin ta kara mutuncinta in ba sa'a ba wallahi sai an haɗu da kuma zubar mutunci dan za ka iya samun abin da yake tafi a kan shi ɗan ƙasƙantacce wulaƙantacce a kan shi wani yana iya kaiwa ga matarka kan wannan kati na abin banza na naira ɗari biyar dubu ɗaya wallahi da kayi sakaci wani yana samun matarka in ba sa ba da wannan katin ɗari biyar dubu ɗaya da shi zai ji hankalinta ya kai kanta wannan duk muna ganin abin da ke faruwa da haka maza muna kira da su ji tsoron Allah wannan halin da ake ciki su duba shi sana abu na hudu cikin abin da na fahimta yanzu yana haifar da mata kaga suna da alaka da wasu mazaje a waje suna da auren su wasu za ka ga ba matsalar su ciyarwa ba ne ko shayarwa a'a kyakkyawar mu'amala ce babu wani idan zai shigo gida tun daga kofar gida zai samu wani bokiti ko roba ya fara kwalla da shi da an ji kawai ga shi nan shigowa kowa sai kama kansa a ce to ga wananan baban wananan dan tashin hankali dan bala'i ya dawo to da kowa tsoronsa yake ji a gidan bai da alaka da kowa alaka mai kyau akwai matar da na je na yi program a wani gidan TV abin da ta faɗa min shekarar ta takwas wallahi mijinta bai taɓa saduwa da ita ba amma kuma ba fa wata takwas ba fa wanda ila'i da Allah ya faɗa abin da aka ajiye shi arba'a ta ashur ne wata hudu idan namiji ya kaura ce mace daina saduwa da ita ko dai ya dawo ko kuma alkali ya kashe auren idan bai dawo bayan wata hudu shi yasa kowa ya san hadisa da ta faru ta yaƙi da ake tura sojojin musulunci da sai yana umar ya tambaya 'yarta ta hafsa ɗan wani lokaci ne daga nan idan mace in mace alaƙa da mijinta ba za a samu matsala aka ce masa ƙaranci daga wata hudu daga nan ya fara sa sojojin musulunci duk wanda aka tura yaƙi in ya je kar ya wuce wata hudu a dawo a ajiye su a sake ɗiban wasu a tura haka fa ake yi ba to wasu sai kaga sun ajiye mata a gida mai kyau masha Allah za su ba su abinci za su ga kasan talabishin ga katuwar waya sun ba su ga intanet amma ba su da lokacin matan ba su mu'amala mai kyau da su Abin da maza da yawa suka kasa ganewa mace tana kana iya rabuwa da ita ta je ta auri wani wanda ya fi ka hali ya fi ka kuɗi amma wallahi in kana da mu'amala mai kyau to ba kuma ko ina bane namiji mai mu'amala mai kyau yake samuwa saboda ka tana iya barin ka ta je ta auri wanda ya fi ka hali amma in ta tafi saboda kana da kyakkyawar mu'amala za ta cewa duk duniya fa ashe inda ta bari din nan yafi mata inda ta tafi can abin da take hangowa na ido ashe banza ne yayin da ta rasa mu'amala mai kyau to wannan mu'amalar mun rasa ta akwai matar da yanzu kusan shekarar ta talatin da mijin suna zaune zaman aure lokacin da ta samu kanta cikin matsala nake bibiyar ya aka haka ta ce min malam kai mun uzuri ta ce wallahi malam ka tambayiwa ne ka san ɗalibinka ne ya san mijina ta ce wallahi malam yanzu idan na yi wa mijina laifi bai wuce ya kama ni yadda ke ni ba irin yadda yake kama ya sai daga haka fa ake so lokacin da ka ajiye mace za ka ba abinci masha Allah tabarakallah baka da lokacin saduwa da ita baka da lokacin yi mata magana mai kyau sannan inda ka zura ido ne ka sa mai gadi da kare da buzu a kofar gidanka kana zara ido sai ka ga wa zai zo to yanzu ka dauki babba waya ka bata, sanda za a cillo sako ya wuce ya shiga gidan ita ma ta cilla sako ya wuce ya fita ya bar gidan ba za ka iya sani ba ba za ka iya gani ba to wayannan sune dalilai guda hudu da yanzu cikin fahimtar da nayi wallahi su ne mafi yawancin abin da suke faruwa Ka ga matan aure suna da aurensu amma suna da alaka da wasu mazajen a waje don haka sai abu na biyar wanda za ka samu yanzu ba shi ya fi faruwa ba shi ne akwai mazan da suna ƙoƙari matan kuma sukan samu jarrabawa ga suna da alaka da wasu mazan wanda wasu za samu ya samu asali ne dama tun kafin ka auri yarinya ba kai kaɗai ka saba kwanciya da ita ba wataƙila a rana ɗaya a lokaci ɗaya maza huɗu na iya mata layi biyar su sadu da ita kaga yarinyar da maza huɗu biyar ke iya mata layi su sadu da ita da wuya kana namiji ka zo ka aure ta kai kaɗai ka sadu da ita ka iya gamsar da ita dole bayan auren tana aure da kai ta dinga laliban abokan alaƙarta ta ina za ta ci gaba da haɗuwa da su yanzu waɗannan ba shi ba ne abin da ya fi yawa wannan shi ne dan kaɗan cikin abin da ya fi yawa wanda yake faruwa a yanzu cikin abin da ke faruwa yanzu saboda haka akwai matsaloli yanzu masu tarin tirin yawa suna faruwa a yanzu a rayuwa ta auratayya kuma da yawa daga ciki mazan suna taimakawa suna buɗe ƙofa wajen faruwar wannan ɓannan don haka yanzu <clears throat> za mu buɗe layi a karan farko yanzu za mu ba da dama mutane su kira kamar yadda na faɗa a za mu amfani da layuka guda uku yanzu a layi na farko akwai sifili takwas sifili uku bakwai hudu uku a uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wato zure a zero three seven eight three nine four five zero wannan layin shine za a kira normal call wanda maza za su kira sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan layin za a kira ta whatsapp ne kawai wanda suke kasashen waje sannan akwai sifili takwas sifili shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida hudu uku wannan layin mata ne kaɗai za su kira ta regular line da haka wannan layin da na faɗa yanzu idan namiji ya kira ma ko ya kira yanke wayarsa zan yi wannan shi ne da haka yana da kyau mu ba mata dama wajen su kira watakila ta hanyar wannan kiran za ka ji koken da wasu suke ciki da halin da suke ciki in ba ta wannan hanyar ba ba yadda za ka iya sanin mai ke tafiya ne wala wasu abubuwan da haka duk wani namiji da yake da mace yanzu in dai dama kana son matarka ka aure ta amma daga ƙarshe za ka samu zan zo zan yi na matan su kuma tare da haka ina kira ga uwanmu mata su ji tsoron Allah duk wacce ta samu mijin da zai riƙe ta ya kula da ita ta duba girman Allah akan ni'imar da Allah ya mata ta tsare ni'imar kafin Allah ya jarrabe ta da sancewar ni'imar yanzu kun ga ɗazu da sassafe kafin mu zo mu fara karatun nan na zo na tattauna wata matsala ita kuma mijin ya aure ta ne a matsayinta na mareniya ya kula da maraicinta ya yi ƙoƙarin sa ta a hanyar karatu gwargwado kuma ɗaliba ce ta yi karatu na addini abin da fa kawai yake so ya yi saitin cewa duk abin da ya shafa harkan wasan hausa a gidan shi bai so ya zo ya ga ana kallo yana so ta tsaya ta yi karatu ta zama mai kula da ibada wannan fa abin fa shine abin da ita kuma ya ta ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba ya mutunta ka ya mutunta iyayenta shi ba mutumin banza ba shi ba mai yawon banza ba da ya ji ya gama harkar sana'a shi zai biyo in ka ga ya tsaya wani waje majalisin karatu zai daga majalisin karatu sai gida wannan matsalar ɗazu da safen nan nake tattauna kitsin da haka wannan shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum bari mu gani wancan ɗan kwaɗin kamar yadda muka faɗa muka ce sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya shida a biyu shida hudu uku wannan layin mata ne kaɗai za su kira sai kuma sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan layin mun aje shi ne kawai don wasu daga kasashen waje wa'inda za su ainihin wato kira sai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wannan shi ne layin da ainihin wato za a kira noman assalamu alaikum assalamu alaikum wannan layin na waye Oke to wa alaikum assalam muna jin ka malam wallahi to alhamdulillah muna jin ka to malam muktar ya sakkwata birnin shehu eh assalamu alaikum eh assalamu alaikum wa alaikum assalam eh nike dama na kira ne in gaishe ka in kuma ƙarin ba fata alheri malam Allah ubangiji ya to amin amin amin malam sabo Allah ubangiji ya kara karfa to malam sabo kana jin maganar abin da ake faɗa dangane da haƙoƙin mata da eh, mafi da mafi eh, yawanci dama gaskiya na kira ne kawai domin da gaishe ka amma dai akwai wata matsala wadda ni ma mu ma kan mu unguwar mu a kasa haka ya taɓa hawa hakan ga akwai wani bawa Allah ne wanda shi ba sanadiyar waje mata ce wai ta kallon ne haka hmm. shi kuma yana bukatar wai dole wai wai sai mata ta ta kama kallon ne irin da kawai kawai adin ga irin kasusuwa haka da sauran kuma ita kuma gwargwaro eh ta dan samu tarbiyya haka a islamiyya da sauran kinsu ita ba ta kun kallon kalle irin waɗannan abu hmm. amma wallahi mala akan irin wannan abin wa Allah ne ya kama yare ne ya ta kashi, kuma ta raji haka nan wallahi ya kore ta to shi wani fim yake so ta dinga kallo a to wallahi zai ka sun zuwa ne irin da na kanawa haka da sauran kin su da ne irin ne finatin ne haka shi yake so ta dinga kallo shi kuma eh ta dinga eh, kallo wanda abin ya faru ne ba a unguwarmu kuma ni wanda abin ma faru gare gare shi abokina na ɗaliba ce ta abin ya faru to Allah ya kiyaye kaga shi bil shi bil aksi bil aksi kenan to shi kenan sai an jima assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana Mas'ud daga Niger to malam Mas'ud daga Niger muna jinka Malam barka da wannan lokaci bai albarka. Muna ji Malam Masa'udu. Yawa, ni Malam tambaya na kira in. To muna ji. Malam akan maganan zuwan mata kamar kasuwa ko yin kasuwanci. Hmm. Ban sani ba ko yana da wani magana da aka yi game da shi a cikin addini. Eh yana da mahalli a addini. Ita fitar mata ba a buɗe shi duka sannan ba a rufe shi duka. shi yasa kaga da shari'a ta tashi sai ta ce wa qarna fi kunna. wala tabarrajna tabarruj al alula haka insha Allah ai ban gama tattauna hukukun ba yana daga ciki haƙƙin da ke kan mace akan mijinta shine in za ta fita ta nemi izinin shi za ta fita shi kuma namiji sai ya duba ya ga ina ne za ta je idan inda za ta je bai saba wa shari'a ba sai ya bar ta je in ya saba to ya hana ta shine zaman lafiya amma mafi yawancin mata alaƙarsu da kasuwa sakacin da mazan suke da shi ya taimaka wa hakan da nauyin da Allah ya ɗora masu su kiyaye da ba su kiyaye ma wannan ya tilasta dole wasu mazan matan da aurensu sai sun yi alaƙa da kasuwa bayan da zafi eh ina ji eh na gode mana an saka ranka to amin amin amin amin amin to amin assalamu alaikum assalamu alaikum namban da mata za su kira sufuli takwas sufuli shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku assalamu alaikum na mai magana Ibrahim Muhammad. Tomala Ibrahim muna jinka. eh to shikenan muna ji malam Ibrahim baka da wani abu da zaka faɗa akwai abin da tabbas malam wala tsakuwan ba domin wallahi da gani game da da maza su yi a kan masu wanda da sai hmm. kusan shi ne fatan ki ta duk dan hmm. ta kai ga wallahi an yi a gidan amma ita matar ta safa wanda za a yanka haihuwa hmm. sannan da sauran da za a yi na suna a gida ita matar irin wannan malam dole a irin kuma Allah ta sa malam wannan Amin amin amin amin. To muna godiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me magana? A ah, na Mustapha Abdullahi Muhammad Dure. To Malam Mustapha muna jin ka. Ina kira daga Ijebu da Okulfed Nigeria. To Malam muna ji. Ana muna jin ah, ah, wazo dukan da ake kuma muna godiya ubangiji Allah ya ga gama lafiya. To amin amin amin. dangane da kuma matsin da ake yi a kan matsaloli na mata hmm. na aurata a tsakanin mata da maza. Hmm. A gaskiya ni ina ganin akwai matsaloli da yawa akwai ta a rikicin Najeriya ta hanyar dangana da suke fitar da su ta aure da mata. Hmm. Wanda sakamakon haka abubuwan da shi kan zama kuma al'ada. ganin cewa idan namiji ya aure mace to zai ga kamar cewa ita kamar cewa ya ce aure duk ya kira ma haka da ya ta ba inda za ta gaskiya ne kuma abin ya samo asali ne ta irin yadda tun daga farko ake aure da matan da kuma yanayin kamar sarkin kamar sarkin aure da ake ganin kamar yana yi yawa ne da cewa in yau kana da mace gobe za ka samu ta ka aure ta ni ina ganin kamar wannan abu ne shi ne yake da wannan abubuwa gaskiya ne amma kira na ga mala'ikun mu shine ina kira gare mu ta mai tsoron Allah gaskiya mata ma ba bayu bane gare mu da za mu da ba aure su mu yi biyan da muke gaba yadda muke da haƙƙi da su haka su ma suke da haƙƙi a kanmu gaskiya ne da lamara da aure kuma a su mata su san da cewa akwai su ma duk da yake matsayin mu na shugabanni a gare su su ma akwai abubuwan da ya kamata su yi zuwa gare mu ni abin da ke ganin kamar ya fi dacewa ke da amma gaskiya matsaloli na aure arewa akwai matsala sosai da fatan Allah za mu yi tafiya gaba da kuma ubangiji Allah ta kama da alheri kai da kake wannan kokari da kuma duk wanda ke kokari akan waɗannan abubuwa Allah ya taimaka mashi kuma Allah ya samu zama lafiya to amin amin shine fatana to muna godiya Allah ya saka da alheri to assalamu alaikum Wa'alaikun salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na muwafi magana? Suna na Aisha Muhammad daga Katsina. To malama Aisha muna jinki. Malam gaskiya wannan kafin abu ne mai muhimmanci a wannan yanayi, gaskiya tantar kalubale kala-kala a gurin maza. Wallahi ni na sani yar uwa. Wasu maganganun ma. To. Mm. Lokacin da ɗan uwa ya zo ni mana. Iyaye na su ka ba da ni abokin shi a matsayin ya zama abokin rayuwa a hmm. aka sa mata kwakwai wannan nan bai taɓa nuna cewa yau bai da wannan lefan ba sai da ita rage sauran sati ɗaya sannan ya bai yi ba alhamdulillah ya suna da ne sannan kuma zama wajibi ba hmm. idan sunan shi ba ne zan ta amfani da shi mai biyu zai kuma to suka bani umarni na biyu na mutu yi mashi duk abin da iya ke iya suka yi mashi suka yi mani hmm. nuna mai zata sama da yadda suka yi mani to amma duk da haka hatta wurin zama ma ya sama mana kusan haya watan mu biyu aka zo aka tashe mu iyaye na suka ba mu zama a yara na haife su irin kyautatawa da duk abin da ya kamata ke ne hmm. amma da ƙarshe wulaƙanci da ciwo hatta abinci mahaifina ya sa shi a masu kemin a gida shi dai almahim da yau na zaman aura. rufin asiri da kuma sutura a burta amma ya kasa cikewa hmm. wannan bayar da abincin kawai a kasa ko ‘ya'yana babu. Wannan maza kawai suka ɗauki mutum kayan marmari ne lokacin da suke son biyan bukata su su zo ta biya bukatar su kawai shi. Ba mutum ba mutunta a ba ta maka shi ba. Sannan ga ma wasu ‘ya'ya babu ba. Kuma mafi yawanci maza da sani saboda mafi

yan yar uwa layin naki yana dan abin nan ko zaki sake kira ni eh layin naki yana da dan problem wannan complaint din da take akwai matar da ta zo nan muka dauki jari muka bata dan tai sana'a ta tafi gida ta ajiye kudin mijin ya kwashi wallahi anan nan ta zo ba ta da abin da za ta yi maka ba ta jari assalamu alaikum wa alaikum assalam wa to muna jin ki yanzu alhamdulillah malam eh yanzu ina da yara na uku da shi hmm. lokacin da iyaka suka da biya, an taɓa zuwa na faɗa ma iya sai ta mata to aka samu wallahi malam ɗaya da rabi muka fiɗaɗanci da cin wani zafi da ya ce da shi ya ci amana kan kuma ya wuta kan sannan ya ce Oda yanzu wannan rayuwa muna fuskantar ƙalubale sosai an so a maida mana rayuwa tamkar zamanin jahiliya. Wannan gaskiya ne. Yanayin yadda wasu mazan ke nuna ba? so suke su mayar da rayuwar mata yanzu gaskiya wajen bautar da su kamar rayuwa ta jahiliya wanda alakar mace da hmm. hmm. abin da suka ɗauka su ne suke ji daɗi kuma su ganka da kyau su ganka da tsafta a masu wasu da zama wajibi kai kana so daga gare su ba. Hmm. Yanzu malam yara na suna a hannun shi amma sun yi muke ɗaukan ko komai komai miki da yi to yana cikin abin da zamu gyara na kurakure yanzu kin yi aure ne yanzu ban yi aure ba mana ina nan fatan mana a shari'ar musulunci yanzu tunda ba aure kika ba ke kike da haƙƙin ki rike yara. yana da kyau maza su san wannan idan kin zaki aure idan kina da mamaki kike da mamaki ce take da haƙƙin ta rike yara. yana nan cikin tufatul hukami saboda haka yana da kyau ki ga wani lokaci idan an rabu wani yaron yana ɗan ƙarami don mijin ya musguna wa mutum sai dai ce a bashi ɗan shi sai ya karɓi ɗan kuma yana da kyau mata ku tashi ku karatu ku san haƙƙinku don an rabu da mace tana da ‘ya'ya namiji ba shi da haƙƙin ya karɓi ‘ya'yan ya riƙe su ba a shari'a mace take da wannan haƙƙin har sai lokacin da za ta yi aure kuma alƙalai sun san wannan kuma na ta hore hmm. gidan mamana amma babu wani taimakon da yake min a kansu sannan na kawo ma iyaye na ƙarin nauyi sannan ni ma karatu nake to kin ga shi yasa muke cewa idan yarinya ta isa aure iyaye su daina rufe idan su kawai abin da ya dame su su samu miji kuma wani iri ne su mata ba sa kallon akibar mai zai faru nan gaba shi yasa sai ki ga sai ki tafi ke kaɗai da iyayenki na ɗawainiya da ke idan an samu matsala kin haifi aya uku hudu biyar in kin tashi zuwa to za ki dawo musu da nauyi ne kuma za ki ga cewa yana cikin dalilan da ya sa annabi musa da haruna zai masa magana sai ce masa yabna um sai ce ya kai dan sai amfani da bangaren mace so da mafi yawanci bangaren iyaye mata sun fi tausayi sama da bangaren iyaye maza za ki ga cewa ta bangaren iyayenki da aka aurar da ke ko kin samu matsala kin da ba wanda zai ce yayi watsi da ke amma ta bangaren bangaren namiji za ka ga yanzu mafi yawanci idan mace ta mutu in namijin yana da ‘yan uwa wallahi in kaga suna rigima su za su kwashi ‘ya'yanki su riƙi ya mutu ya bar wani abu ne amma wallahi in bai bar komai ba ba wanda zai daya mu'amala da yaran don kowa ganin yake matsala za a kawo mai shi yasa dole yanzu sai ga mace ita da ƴan uwanta su matsalar ta shafa sai shi yasa bahaushe yace da muguwar rawa gara ƙin tashi da mace kana tsawainiya da ita kadai ta je ta dawo ba kaddara ta mutuwa ba. ta dawo maka da 'ya'ya hudu biyar nauyi ya ƙara ƙaruwa akan ka gara ai haƙuri a jira har sanda Allah zai kawo mata miji mutumin kirki kai zamanto ka huta da tsawaininta ta sannan shawarar da muke baku ku kuma ku duba girman Allah ku cire son zuciya da duba harkar duniya a harkar aure don wannan yana cikin abin da ku kanku matan yanzu yake wahalar da ku shawarar da annabi ya ba ku ya ce idan mutum ya zo ku diba addininsa da ɗabi'arsa yanzu ba wannan mafi yawancin ku suke kallo ba kowa na duba me kake da shi Me ka taho da shi a ina kake aiki wani gida kake da shi wace mota kake da ita kuma ba haushi dama ya ce duk wanda ya kuskure ya hau motar kwaɗayi to ba kuma inda za ta tsaya da shi sai tashar wulaƙanci wannan shi ne abin da ke faruwa ‘yar uwa da haka ‘yar uwa ire-irenki suna nan da yawa wanda na ce miki yanzu a wannan karatun wala ban faɗa abubuwa da yawa ma shi sa muka ware wannan layin don in akwai irin irinki su kira mu ji matsalan wataƙila wata matsalan ba za ka je ta fito wacce ba ka taɓa jinta ba ta hanyar mu'amalar da maza suke yi da mata yanzu da haka ‘yar uwa muna miki addu'a tunani kawai dai muna ma yaruwa ƴar uwa addu'a Allah ya miki zaɓi na gari Allah ya sa abin da zaki tarar a gaba ya fi abin da kika bari a baya. Amin ya hari ya kai mana yana sa a sana amma mana Allah ya taimake ni wurin sarki da ƴaƴan nan da wurin taimakon su wurin karatun su. To to amin amin amin amin ƴar uwa. Assalamu alaikum. Na'am, mai magana? Ah, ah, ah, Mustapha Abdullahi Muhammad Gumi ne ya ƙara dawa malam. To malam Mustapha muna jinka. wato malaman wallahi abubuwan akwai wasu in ka je wasu birane akwai ban takaici ne da ban haushi ga abubuwa da maza suke hmm. suke yanzu ka kwanan da akwai akwai wata sista ita da suka samu tsada da mijinta hmm. akan za awa ɗaya ta aure yarinyar ba ta san auren kuma har ta yi akan cewa duk aka yi auren nan sai ta kai shi kanta kuma ta kai mijinta hmm. amma mahaifin ya yi tsaye akan cewa dole ko da wata ba ta so ko ita dole sai a aure hmm. har ya kai wajen cewa shi yaron da ka nema yarinya ya je ya samu uwar yarinya ɗaki hmm. ya gaya mata cewa ko tana so ko ba ta so ko da za ta mutuwa ne sai a ɗaura auren ne yaron da fake neman yarinya ya tafi ke na fa. Hmm. amma uban saboda eh, saurin kirsansu duk inda ake kaiwa wani mahaifan shi da abokanin shi da mutanen gari da sauransu wani sai ya su duk an kai shi akan kan yi hakuri a auren nan wala ya ki hakuri kamar kace wanda ba ɗaya shi ba ko dabba ba zai wannan abin da ya ba. Hmm. so daga ƙarshe fa da mahaifin tana babu labari akan abin da yake faruwa tana gaya mana akan cewa wallahi tun da aka haifi yarinyar nan har ta kai wajen lokacin da ta isa auren bai taɓa ɗaukar yaren nan ba a hannun shi kuma ɗan shi wadaya ba. Hmm. Sai da ta kai lokacin da har yari ta kuma mahaifar ta ke tambata cewa wai don Allah baba wai shin baba shi ne ya haife ni ko ko ba shi haife ni ba. Hmm. Ka kusan duk abin da zai sa yaro ƙarami har ya biya kuma haifiyarta. ta aiki ta suna ta ce mata wai wani ne shi ne babana koko saboda ƙayyin yana ganin tana ganin kamar ƙayyar da ta shi tsakanin wancan ta yawa to to wasu abubuwan da ake gani maza rashin imani ne ke shigo su ko kuma abun ba ce ya rikita maka akan wasu abubuwa eh, ko dabba dai abin da wasu mazaje suke yi eh akwai rashin imani dan wani idan zai duka ba har bismillah sai yayi sannan yake farawa za a ga wani ba yana matsala da mahaifiya mace za a ga soyayya suka sa suka koma zuwa ga 'ya'yanta to su 'ya'yanta kuma mai laifin su kuma shi ya haife su saboda haka wannan shi da muke yi Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya mu maza waɗanda suke da wannan halin su ji kuma su wa'azatu akan abin da ake musu ko mu fiye sun cewa amana ce fa da ƴaƴan da matan duka amana ce Allah ya bashi gaskiya ne kuma Allah zai tambaya akan su gaskiya ne kuma yadda mahaifi yake da haƙƙi ga 'ya'ya to su ma 'ya'yan da matan suna da haƙƙoƙin da Allah ya ba su su ma zuwa ga mahaifansu so muke yawa lokan cewa kamar idan muka haifi 'ya'ya to shi ke nan, mu muke da duk abin da muke yi duk abin da muke da su babu laifi babu wani abu sai mu manta da cewa mu ma fa su ma suna da za su haƙoƙi a kanmu gaskiya ne saboda haka malam Allah ya saka muku da alheri kuma waɗanda suke wannan abubuwa Allah ya ba su ikon gyarawa amin amin amin kuma amin amin abinda Allah maɗaukakin sarki dama ya faɗa kenan ce wajen rabon gado cewa wal yakshal ladina komin taraku min khalfihim afan dha'afan a alaihim ka gani ka ji tsoron Allah inda za ka mutu ka bar 'ya'yanka wajen abin da ya kamata a basu na haƙi wasu su kasafce su cinye su shiga matsala Ka ga za ka ji tsoro hmm. to haka shi ya sa yanzu da yawa za ka ga idan lokacin aure za su aurar da yansa sai ka ga hankalinsu a tashi don yana jin tsoro ya san bai gina alheri ba san da ya riƙe ‘yar wani to yana ganin irin mu'amalar da ya ma ‘yar wani shi ma haka za a yi to shi yasa sai ka ga zai aurar da ishi hankalinsa a tashi saboda ya san wallahi bai gina abu na arziki ba da haka lokaci ya yi da dole ne gaskiya a fito a faɗi gaskiya yadda za a gyara al'amuran nan malam Mustapha muna maka wallahi malam wannan abun wannan abun babu inda yayi yawa in eh, za a ga abubuwan da ya kamata a ce mu musulmai mu ne muke abubuwan nan amma za a ga in ka shigo cikin yankin yankin kristoci kamar su sun ma rike sun ma fi rike wurin da muhimmanci da da gare mu wanda kuma abu ba haka kamata ka kasance ba gaskiya ne saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa amin amin amin mm. amin Allah ya shirya da mu Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin mm. Allah saka da alheri malam. To muna godiya malam Mustapha. Hmm. To a yanzu watakila masu kallo na za su gana ɗauko wata gora haka. Ku kalli wannan gora ku gani. Kalle ta ka gani da kyau. Ita wannan gora ɗin kaga sanda ce ta gwaiba. To wannan gorar da kuke gani billahi wata mata ce rikici ya haɗa ta da mijin ya same ta yi mamaka mata goron nan da daddare ta zo gidan nan da sandan nan kuma na buga masa waya ya tabbatar min da cewa wallahi da gaske ne ya maka mata goron nan yanzu dan Allah wannan gora kun san ko jaki aka daka da ita an zalunce shi ko ka kalli jama'a ku kalli wannan gora ku gani wannan gorar fa ita ce wani namiji isa ba wai fa ya dake ta da hannu ba da goron nan isa mai ta idin ga maka mata goron nan ka san ko jaki ko raƙumi aka daka da wannan goron billahi wanda ya dake shi da wannan goron zalimi ne ka san ya tuci jaki to haka wani ya samu matarsa ya dinga rafka mata wannan goron eh? ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye akwai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Malam ni ne Usman dan Alkarya daga Port To Malam Usman muna jin ka. Wato Malam matsalolin nan da ake samu na aure na ina ganin ne bukan ya fi yawa a gurin iyaye. Mm. Saboda gaskiya iyaye ne suka ci sauke noyin da yake kansu. ya sama cikin irin wayannan abubuwan nan ne. Hmm. Saboda su iyaye abin shi ne suka iya haifa yara ɗin. Da suka raga suka haifa su eh, ina jabiya. To malam yake daga gurin iyaye ne. Hmm. Laifukan daga gurin iyaye ne. Saboda iyaye sun ki su soke nauyin da yake kansu. da sun ki su sauke nauyin da yake kansu na ɗin sai ya sa yaran ba su samu tarbiyya na gari ba a yanzu da muke cikin na ɗin ka kuma yanayi abubuwan da yake faruwa a kasan nan sai ka ga yarinya idan ka kare makaranta sai a ce a eh, ta yi digiri ko kuma tana da wani qualification amma sai ka same ta ba ta da tarbiyyar addini ba Wai su ma ke nafa wanda suka yi makaranta na boko ɗin kenan fa to wanda kuma iyayen sun aike su ba ba su boko ba ba ba su mamajiya ba suna kai shekara goma sha biyar kuma sai ce wa a aurar da su da aka auratar da su sai kaga cewa sun je gidan mazajen su eh ba san komai ba mazajen wani da bai ce ka da mutunci ba haka da yake an ba shi ta kuma sai bai ta a wulakanci hmm. amma wallahi yayin da muke a yanzu a bincika a gani wata yarinya ne take da certificate wanda ta yi makarantarta wanda ya shafi addini wanda kuma ta gagara samu namijin aure ko kuma ta yi aure kuma miji ya wulakanta ta mm. da wuya malam abin da ya sa kagan na muka maganar nan akwai abin da ya faru da wata kanwa na wallahi ta daga ta rabu da wani mijinta sai ta sa aure wani miji daban wannan mijin da ta aure shi din yana da mata uku ina da mata biyu a linkin ita ne na uku lokacin da suka zo gabana sai na tsaya na jikin beji wani ta tana da mata uku kuma wannan sharon nan kace naka ne amma abin da take wani lokaci idan an samu gyara da yake naira dubu hamsin wallahi sai ka je ka ci baki me yasa zaka tsara ka tun daga kai kokari ka gidan ka da kyau ba sai ta a'a ah, wai shi ya tsaya mata ne to ga ya na doka na bata ina bata shi ba ina dauka ina na dauka kana baki wallahi malam na zan tabbata maka bai wuce shekara da baya take kara wata mata na hudu ke kara mata na hudu ke kara mata na hudu kuma zaka ka ka samu za samu ambaliyar ruwa ambaliyar ruwan nan sai ya lallace dakin ta sai ta sake kudin da za a gyara dakukunan su ma ya gagara sai ta sake zo gida kuma a wannan lokacin din kayan da tabbari kuma ya sake duk zanin ta kuma da kuma rigunan shadda ya bi shadda sai sake duka jikin shi kuma ya sake kwashe zani kuma ya tsere shi kuma to an hudu dan Allah sai da mamaki ne to wannan abubuwan ba sai da ne shi ba kadan ne cikin wannan abin nan ne mu da iyayenmu ba su bada tarbiyya na makarantar addini tarbiyya na addini da boko ba shi yasa irin wannan mutum ma zani ne ta yanzu yanzu ai kaga malam usman dan alƙarya maganar da ka faɗa kaga kai yanzu ba ka masa mutunci ba kaga ai shine mara mutuncin ai to yanzu wannan shine abin da muke fama da shi wasu iyayen zaka ga ƴaƴan suna gidan aure ma suna taimaka musu da kuɗaɗe da abinci dan kawai suna so ƴaƴan su zauna gidan auren amma daga ƙarshe zaka ga namiji siya wa ƴaƴan mu'amala ta rashin mutuncin da dole daga ƙarshe sai an rabu ko ba a san a rabu to wannan abin shi muke so yanzu wallahi malam usman di yadda baka tunani abubuwan da muka sani yanzu na halin da mata suke ciki da irin zaluncin da ake musu ina ganin akwai buƙatar wallahi sai an kafa wani ƙware kwamiti na lauyoyi da jami'an da wasu masu iko su shigo in ya tabbata cewa an cuci mace a karɓo mata haƙƙinta don raunin da take da shi yanzu kaga kai da kake magana fa kai fa yayanta ne yanzu eh. a daidai lokacin da wani za a ɗauki auren a bashi daga ƙarshe ka ga mace ba ta da uwa ba da uba ba ta da kowa ta zama mareniya sannan mijin ganin haka zai musguna mata yadda ke te wulakanta ta don ta san ba inda za ta kai kuka ba kuma wanda zai tsaya mata wannan matsalar muna fama da shi yanzu so tsakani da Allah a halin da mata suke ciki kamar yadda ita uwa ta yi magana ana so a mayar da su yadda kasar rayuwa ta jahiliya yanzu to wannan abin ya fara yin yawa yanzu wanda muke buƙatar gaskiyar magana dole ne sai an shigo a yi gyara a kan shi tsakani da Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya mana tofiki malam malam kuma yanzu eh, za ka iya tunawa cewa yanzu abinda Allah ya ɗora mana nan mu tashi mu fita mu je mu aiki ko mu kaza dan tsara mutuncin matan mu yanzu yarinya ce fa a gidan rediyo a Kano ta zo ta ce idan an samu wanda zai aure ta za ta ba shi miliyan biyar za ta siya masa gida za ta ba shi mota a nakwanda tana faɗar wannan maganin a ƙasa da awa ɗaya sai ga mutane sama da dubu biyar kowa ya zo tun ba namiji ya zama ƙaton banza ɗan iska ba ya za ka je wai kana gyara hula wai kana jiran wai kai ya kamata a zaɓa kai za ta aura kaga lalacewa ce ta samu maza ka gani to wannan tunanin dole ne yanzu a cirewa mutane shi kowa ya dawo hayyacinsa gaskiya Allah ya samu da magana na karshe na hmm. magana na karshe ya hakuri malam hmm. eh ce malam gaskiya wallahi wai su malamai na gargajiya nan sun taimaka hmm. da rashin iyayensu bayaran su tarbiya kuma wallahi malam maganganun da kuke nan yana taimaka fiye da inda kuke samari ban fiye da inda kuke tunani wallahi suna duka sun karanta lashe tarbiyyar yaran nan sai a ce wai mace ba sai ta wani karatu ba ko kuma karantar da mace a karantar karatun mata wai haramun ne ka duba mutum ba da hankali fa wai kuma sai a sa mace yar agaji ita tana agaji tana shiga a cikin maza ba ce haramun ba kuma wai karantar da mata wannan ko hankali ma ya kamata ya da balantana sai ka samu malamin addini da haka suka gurbata tarbiyyar mata tarbiyyar mata kuma sun sun contribute a fake-fake na auren nan malam ina wani ta kai ki kuma sai an zuma malam Allah ya sa mu dace wannan magana da da malam Usman wannan magana da malam Usman ki faɗa malaman bid'a da gaske ne gaskiya sun taimaka gurin ruguza rayuwar mata shi yasa inda mata sun san abin da suke ba wata mace da ya kamata ta rungumi harkar bid'a ta nayi domin akan shi ne shi Usman ya rubuta wato kitabu tanbihil ikhwan ala jawaz ittikhadh majalis li ajli ta'lim an niswan min dinillahi ta'ala Rahman. akan shi ne ya rubuta wannan littafin a da nan kasar kana iya ganin mutumin da yafi kowa karatu amma matarsa ta fi kowa jahilci saboda haka aka bar matan gaskiya da gaske ne Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ce magana? Wa alaikum assalam. Na'am. To malam Lawali muna jin ka. Abdulwahid sai Todiba. To muna jin ka. Eh ba malam Lawali Abdulwahid Todiba. To muna ji Abdulwahid. Eh malam Allah ya kara maka sunnata malam. Amin amin. Malam Allah ya baka kusantar lafiya wadda kakai muna jin daɗi malam to muna godiya malam abdulwahi malam muna roƙon Allah wadda kakai wannan dawa to mu ma da mu karatu Allah ya ba mu ƙarfin zaɓo dawa gurgurdan hali ta addinin musulunci to amin amin malam muna mafata alheri zai gada da kai ne To muna godiya malam abdulwahi Allah zaka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum muna ji wace magana eh muktar abubakar sabo ne na kuma kira daga sokoto ne to malam muna muktar muna ji eh to dama malam maganar da kai ta cewa in son samu na ayi kwamiti abin da ma'ana hukumomi su shigo da mallamai na addinin musulunci gaskiya ga shawarar malam gaskiya abin duba ne kware da gaske saboda abin da yake yiwuwa da cewa ɗin haka shine zai yanzu irin kwanaki ko kuma yanzu ma dai abin da yake wazuwa za ka ga akwai ƙungiyoyi waɗanda ba ma na musulunci na ba na hudana mm. waɗanda suke fitowa suna fighting kan cewa kare hakkin 'ya'ya mata da sauran kirkiri to wanda tsakani da Allah bai dace a ce mu musulmai ba a ce wasu daga cikin wasu waɗanda yahudawa ne za ku zo ku shiga cikin abin da yake a tsarin mu na addinin musulunci kuma a ce za a yi mana hukunci da abin da ba musulunci mu ya yi a kai ba. Yana da kyau a ce gaskiya gaskiya mu za mu tsaya mu yi wannan kwamiti din kuma ya zama to muna ta yin da tsarin daidai irin yadda addinin mu yake. Gaskiya ne. Gaskiya ina goyon baya wa shawarar kwarai da gaske da malam kai magana a kai yanzu kuma gaskiya hukumomin mu ya dace su shigo ciki gaskiya to ba komai zamu yi in Allah ya da malam mutar Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ta kira layin nata ya tsinki to wallahi dai gaskiya dai kan akwai matsala sai sa annabi ya ce kaifa yuqaddisu ummatan ya Allah zai tsarkake al'ummar da ba za ta iya karɓo haƙƙi daga mai ƙarfi ba ta mayar da shi zuwa ga ainihin wato mai rauni al'umma kuma yanzu kaga cikin abin da muka fara samun matsala yanzu mun fara aurar da waɗanda suka musulunta a ƙarƙashin wannan kwamitin assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan dan uwa da ya kira salular tasa ba a ji assalamu alaikum alaikum na mai magana kana magana da Sufiyanu Suki daga Zamfara to malam Safiyanu to muna jin ka malam gaskiya ta dauko maudu'in da ake ciki yanzu matsalolin da ake fuskanta a wannan lokaci na zaman ma'aurata mm. wallahi malam kuma abin da nake tunanin ya kamata a ce maza suna zuwa su yi satifiki su samu orientation samu su yi aure gaskiya ne saboda wallahi malam wani abu kwakwalwa da tunani da hankali ma ba sa ɗauka irin cin kashin karen yamma za su yi ma mata a gida gaskiya ne wallahi malam nan zamfara ina aka samu magidancin da yake da mata yana da yarinya ta kai kusan shekara talatin a gida zaune ba ta da aure. Hmm. Na mana ji. Ya zo tana ta addu'a da sauransu Allah ya ba ta miji. Mijin ya zo ya ba da sadaki ya kawo kayan aurensa. amma da ƙarshe uban yarinyar nan sadakin da aka kawo na ‘yan shi ya je ya ɗauka ya biya sadakin wata. Mai ‘yan da aka kawo ma yarin ya raba da ‘yan guda biyu ya kai mu ita wutan da zai aurewa ta uku a daidai lokacin da waɗannan matan nashi guda biyu zai mahaifi da su. In kana irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa kwanta a ƙasa. Wallahi suna nan. Wallahi sai ka ji kawai sai ki gama sai a asibiti ba su da lahiya hawan jini waye da sauransu dole ne wallahi ma hasbunallahu wa ni'mal wakil ba da kiran mu gaskiya ya kamata malamai su tashi tsaye har kullum har gobe ne malamai su ne a idon mu ya kamata su ci gaba da faɗakarwa da mutanen mu ya kamata a ce wallahi a wata fanta guda da ake zuwa sai mutum ya je an mai orientation alal akalla na sati biyu hmm. wannan na yarda da wannan magana orientation na sati biyu kamin ya aure san me zai yi na yarda amma kawai muna yin aure ne wato kawai wani yayi ni ma sai na yi wani mata biyu gare ni ma sai na yi mata biyu gare ce mata guda ne ina rike mata guda kamar fitila hmm. mota da fatan Allah ya ci mu lafiya magan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalolin da suke damuwan al'ummar musulmi musamman hausa ne domin da an zuwa yin jihin sakin aure wallahi jihin musu ko wani jihin matsala. Allah gaskiya ne. Ina ma fata alkhairi ma. Muna godiya Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana? Ah, malam Muhammad ne ke magana a kan makalla da kan tabura. To Malam Muhammad muna jinka. Ah, da farko da ina ma Malam barka da yau na'am sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya karfafa basira amin amin amin yawa a sai daga cikin matsalolin da na ji ka ambata shi ne sai yi magana a kai to bismillah yawa a na turo a whatsapp naka akwai wani aure da aka yi abin ya mallan gari kamar kirarar da ne eh. a inda dattijo ɗan shekara tamanin da shida hmm. ya auri yariya ɗan shekara goma sha shida. Sannan kuma wannan al'amari ɗaya daga cikin malamai ne na biri'a, na wannan gari amma ana karin sunan da shi a balimanci. Kuma tare da ya san da abin da ke faruwa sannan malaman da ke nan da sauran mutane ba su magana ba. Hmm. to kaga a nan ina ganin kamar iyayenta na farko su suka amanar ta kuma a duk inda aka shekara goma yanzu kamar da ka faɗa to kaga shi ya kai shekara ta da wani abu ita kuma yariya a lokacin take daidai hmm. to saboda haka malam Allah ya saka muku alhairi matsalolin irin waɗannan gaskiya ya kamata malamai ire-irenka Allah shi kara mana irin ku a kafin tsaye a fatakar ma mutane musamman mu arewa muna da wannan matsala. Akwai gaskiya. Sai na kuma gode a saka da biyu. Amin amin muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wace magana? Muna magana da Muhammad Idris da Amare Jihar Bauchi. To Malam Muhammad muna yin ka. To akramaka lahu da ina godiya kuma ina ga addu'a ubangiji Allah saka wa da alkhairi. To amin amin. kuma gaskiyar magana wannan da mai matuƙar muhimmanci kuma ina fata ubangiji Allah ya sa iyaye su shi mazaje da kuma matan su ne gaskiya ne gaskiyar magana malam kuma da kar bayani kuma yan uwa su tafi su ke bayanai na shawarwari to kusan irin wannan al'amura da yana da mazaje su ne ka abin da ya shafi abin da ya shafi a nauyin da yake fasu na aure da suka yi na mata. Hmm. Gaskiyar magana malam akwai abubuwa da yawa da suke faruwa kuma da suke bada musulmi. Ni dai sanar da bajiya da tun da kuma nuna ne da Allah ya tsira musu da yi da kuma ya ta al'umma. Gaskiyar magana a cikin ɓangar da nake akwai abubuwa da suke faruwa wanda Ina daga cikin wanda muke shiga cikin irin wanda na wanda abin ba da labarin ba da gaskiya da labarin ta ko ta shawarar da zan bayar a ƙarshen wani shi ne da duk wanda yake da hannu kamar shugabanni na al'ummar musulmai da kuma ɓangaren sarauta da kuma ɓangaren kuma shi ne kamar yadda da na karanta wannan da kuma wani da aka ƙasar malaysia wanda irin wannan matsalar da suke faruwa sun gano kusan aure da ko kuma kusan abin da ake samu da makon aure na gidajen aure sai suka wani tsari kamar yadda duka da tsari yanzu na idan za a yi aure dole shi miji da mata sun yi test kuma aure da kuma test na gina tsari hmm. wanda kusan ya zama al'ada ko kuma ya zama wani tara na aure kuma yana da kyau tsari da gaske kuma sun sa wani tsari wani wata bita ko wata a ma'aurata kafin su aure misali kamar yariya su da da aka yanke ranar aurenta to za a za ta yi wannan tafsir a kafin su da suke tsara wannan tafsir na ba su tarbiyya na ba su tarbiyya na musamman na kuma da shara da shara da da ake da aure da da sauransu da duk wani abubuwa din hmm. wanda dole sai an ba da tafsir a ƙarshen kuma da wata biyu ko wata uku shi ma ya zama sharaɗi cewa duk namiji ta saurayi duk ce budurwa da za yi aure sai an kawo rasa su da mutuwa sun yi wannan kwastin wanda kwarai da gaske daga bashi su wanda yana da din da ce tabbas ba a yi haka wata matan aure da matsaloli irin wa'annan na aure ya rabu da yawa da kwarai da gaske wanda kamar kusan akwai jahilta abin da ma'anar auren da kuma wani sa'awa a sha'anci. Gaskiya ne. Wanda tabbas ya kamata a ce an yi wani tsari wanda zai ta ɗaurin rage ko kuma ko da dai ba a rage ba ba su an rage mafi sun mafi yawa ko da suke faruwa kuma na ƙarshe na fata da kakuri lallai yau da akwai ki sosai kuma gaskiyar magana iya ya kamata kullum tunda in a biyar jirin zo mace da mata za su zuwa cikin ku yana jiya su kai kara gurin ku ko kuma sun haka iyaye to ya kamata a karan kawo duk abin da za a yi a zaman ana shawartar bayan sun a biya zama ana adawo a sadamu garin da cewa ne wani hakki ko kuma da kake yin mm, gaskiya ne to Allah ya saka alheri to muna godiya malam Muhammad daga Azari Allah ya saka da alheri assalamu alaikum assalamu alaikum wa Wa alaikum assalam wa ke magana Muhammad Rabi'u ne daga Mina to malam Muhammad Rabi'u daga Mina muna jin ka. na malam muna muku fata alheri to muna ji muna jin daɗin kuma wannan shirye-shiryen da ake yi muna ji malam Muhammad malam na farko da abin da zan ce farkon matsalolin nan daga iyaye ne kai a taka fahimtar kenan eh yawa haka za ka ce <laughs> za a gari a ta taso eh, ta yi makaranta bakin gwargwado za ta bukaci aure kuma iyaye kuma za su ce ba su tashi aure da ita ba mm. sai yi kaza sai ta yi kaza to kage a nan lokacin kuma idan ba a mata wuri ba to wata matsala kuma za ta iya faruwa eh, ai kai wannan kana magana wata magana kake daban wannan ana maka maganan waɗanda aka aurar da su din sanda ya kamata a aurar da su kuma wasu ma iyayen duk abin da ya kamata su yi wa mazajen na mutunci sun musu amma daga ƙarshe ba a tsira daga su ba ka lura ka ajiye maganan yan boko tukunna a da. mu zo waɗanda ba ma 'yan bokon ba jama'a gari wanda su suka fi yawa ka lura so magana ce ta domin Allah malar Muhammad Rabiu daga Mina a muna da matsala kuma mu duba girman Allah mu'amalar da ba za mu so a mai ya'yanmu ko ƙannanmu ba ko yayin da wasu suka zo ƙarƙashin mu kan mu manta ya'yan wasu ne ƙannan wasu ne yayyen wasu ne mu duba girman Allah kan mai musu irin wannan mu'amala kiran da muke yi zuwa ga su mata daga ƙarshe wanda Allah ya ba su aure suke da mazajen da za su riƙe su si maintenance ɗin auren yanzu wallahi bahaushe yana cewa ga maza da yawa a gari ran da mace ta tashi neman nagari za ta sha mamaki yanzu akwai matan da za ka ga wani yana da mata biyu uku hudu za ka ga yana iya ƙoƙarin shi ya tsara mutuncin kowa abinci harkokin rayuwa ba su rasa ba Abin da kawai namijin yake buƙatar su haɗa kansu gidan ya zauna lafiya shi kuma abin ya gagara akwai matan da su kuma wannan ita ce ɗabi'ar su shine rashin mutuncin su sai kaga wannan kaɗai ake nema a gida amma wannan abin ya gagara a gurin su so saboda haka matsala ce dole sai ka faɗi inda kowa yake da gazawa don a gyara wasu matsanancin kishin su yana iya sawa su haifan ma da zuciyar da komai sun yadda za su iya duk abin da zai faru ya daɗe bai fara ba saboda haka <coughs> yana da kyau a nam na ce za a ga wani lokaci mana su matan kamar lokacin farko da kai magana a kwace su za a ga wasu suna da guri sai sun yi kaza sai sun yi kaza to yin guri na da suke sa ta sai yi kaza sai yi kaza malam malam malam rabi ka yi aure a yanzu idan kayi akwati goma ka kai wa matarka idan ta tashi a gidansu take barinsu su ko da shi take zuwa <laughs> amfanin kanwa yake karewa kai da za a tashi kawo maka ita mai yasa a wajen dogon guri ai duk gadon da suka kawo maka kana so duk katifar da suka kawo maka kana so duk firistin da suka kawo maka da tibin bango kana so ko baka so ina so malam okay ta amfanin da zai dawo kanka kana ganin an matsa maka amma amfanin da ba zai dawo kan iyayen ba ma su kuma suka yi da haka ya kamata maza ku ji tsoron Allah in har kuna ganin amfanin da zai dawo kan kuma bai kamata ku yi ba to dan me za ku dinga sama ya iyayen yara su yi amfanin da su kuma ba zai koma kansa ba kanku zai kare so fa da ba wai ka sai wanci gaskiya mazajen da suke tsananta macin da ba amma gaskiya duk namijin da ka ga yana tsananta mace to wannan na shi abin ya tsoka da eh tun da dai kana son akwati malam ba kana ganin akwati an tsawwala matan na da guri to kai ma ina ganin in ka tashi aure kamata kai ka kai sadaki ka ce wa iyayen ka haƙura ba ka son gado da katifa da tibin bango a kawo maka ita tsurarta ka duk kayan ɗakin kafiya ina ganin kafa riƙe auren da kyau muna maka fatan alheri malam muhammadu rabi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wancan dan uwa da muka kira shi ta wasu ba a jin wayarsa assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ki gabata malam wace magana Kana magana da Abdul Mustafa sauran local government. <coughs> Muna ji Abdul Mustafa. To, Allah gaskiya wannan abu da ya faru sai dai mu ce Allah ya kiyaye, Allah ya kara, Allah ya rufa asiri. To, muna ji. Amma kuma maganar da kai malam gaskiya daga baya na saurara kan kafa kwamati da ya kamata a tsari. Salamu alaikum. Yana eh, ji. da eh, mana ji malam malam abdul ana kamar kwamitin da take a kafa eh. kai magana ki gaskiya yana da kyau malam ya ce an kafa kwamiti akan kara aikin mata da mun gaskiya yanzu malam ta duba duba da yadda ake ciki gaskiya malam akwai mazajen da yawa da suke so in um, faddalar da matansu ba kulawa ba menene da yawa da abubuwa haka suna ganin ina ganin yanzu matan ga sunan ko ina in suka je za samu abubuwan da ya ba daɗin su malam ko mu ma ana haka shi yawanci haka shi yake a nan a nan wajen naku Yi eh, wallahi malam abubuwan da ya ba daɗi wallahi za ga namiji ba kulawa ba shi ba sha ba komai sai dai ta hakuri ta nemo abin da ta fiye da yayan da iyalan abubuwan da fiye kamar yadda aka ce za a kafa kwamiti din malam shi ne ya kamata a ce a kayan mata yakin. to ba komai malam abdul muna fatan alheri muna maka fatan alheri jama'a za mu yi kokari mu tattara shirin nan yadin fari kusan awa biyu kuma insha Allah za mu duba yawanci gabansa gobe mu karasa don ba mu karasa ba gaskiya annabi ya ce Allahumma inni uharriju ilayka ifai da'ifaini Allah ina kawo kukan ƙaran mutane guda biyu wajen ka akan haƙƙinsu ya ce akwai almar'atu akwai mace sannan akwai maraya shi yasa za ka gama ci mazutsin da Allah ya fara ajiye ta da ya ce wato wa atul ya tama amwalahum wala ta tabaddalu khabisa bi tayyib wala ta'kuluha israfan wa bidaran kadakara to za ka ga a suratul nisa'i Allah ya ta kiran mata da marayu saboda raunin da suke da shi ta wani bangare in ba wanda zai tsaya musu suna daidai da wa da marayu ne shi yasa Allah ya ta kiransu da ainihin wato ya ta marayu kaga ba ya ce fankihu ma tsabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba ba fa yakin tun Allah ta'jilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana Allah ta ulu. to saboda raunin da suke da su Allah ya ta kiran da ce musu mata ne to dan haka <clears throat> ba yadda za a yi al'ummar da ta kasa tashi ta karɓo haƙƙi daga mai ƙarfi ta maiwa mai rauni annabi ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ta yaya Allah zai tsarkake al'ummar da ba za ta iya tashi ta karɓo haƙƙi daga mai rauni ba mai ƙarfi ta dawo da mai rauni da haka ni abin da za rufe da shi abubuwa ne guda biyu matan da Allah ya aziya su da mazajen da suke iya riƙe su su duba girman Allah su cire son zuciya su yi wa mazajen abin da ya kamata don su zauna lafiya ni'ima wani lokaci in Allah ya yi maka ita baka san kimar ta baka bari ta zare to ba ko da yaushe ake rasa abu ba kuma a sake kwabarin ɗin abin da aka rasa. Da haka duk wacce ta san tana da miji ya tsare mata mafi ƙarancin abin da za ta ci, sannan yana ƙoƙarin yi mata mu'amala mai kyau, ya girmama ta, ya girmama duk wanda yake da alaka da ita. To ta yi ƙoƙari ta duba duk abin da mijin yake so ta yi ma dama abin ba saɓan Allah ba ne, ta yi haƙuri ta gima a kan ta rayu a kanshi shine zaman lafiyanta. Wannan shine kiran da za mu don irin wannan bangaren muna da misalai da yawa akwai wanda za ka ga mazan suna iya kokarin su wajen tsara mutuncinsu abinda gidajen kawai yake bukata ya zauna lafiya don wani mijin yana da mata biyu wani uku wani hudu amma ka ga gidan son zuciyar kowace a ciki ya hana su su zauna lafiya sai ran da Allah ya jarrabe su mijin ya mutu kuwa ka saki wata to daga nan za ta gane cewa tana cikin ni'imar da ta ja kanta matsalar da babu kuma lokacin da za ta iya samun gurbin da za ta cike wannan ni'imar to galibi za ka ga cewa ɗan adam kafin yi nadama sai ya fara hasara tukunna son nadama take biyu ba Ke sa ka ga maganan habila da ƙabila Allah magana ta farko ya ce min ta biyu ya ce nadimi to mafi yawanci sai hasara ta fara biyo baya sannan nadama take biyo baya to yana da kyau mutum ya tsare kansa daga wannan na biyu kuma <clears throat> mazaje wanda duk yake aure da ‘yar wani a yanzu ya duba fa cewa nan gaba wallahi ‘yarsa za a aura to kamata dinu da yadda kai haka za a yi maka in ‘yar wani ta zo ƙarƙashinka a matsayin amana ka yi ƙoƙari gurin riƙe ta Allah ya kawo wanda zai riƙe ‘yarka in ka tozarta ‘yan wani yayin da take hannunka to dole kuma Allah ya bar kai ma aka ta tozarta to wannan abin shine abin da ya kamata mu duba girman Allah mu cire shi da za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh